lallai wannan shi ake kira Allah ɗaya gari bamban wannan baiwar Allah mai suna Aisha Lawal wadda kullum ba ta barin gashi a kanta tamkar namiji ta yi bayanin abin da sa take aske gashin kan nata wet wai shin kai kana son mace amma baka da kuɗi lallai ba shin kana son mace amma baka da naira kenan in an fara maganar pizza su shawarma su cikin pie sai ka fara maganar dan wake a lallagira barasa lallai ma amma baka da hankali dole a wuce da kai mana me yasa nike aske gashi na nike aske sumata na san mutane ba wai na san mutane da yawa sun sha tambaya ta wai me yasa nike bari in fara ma cire dan ku ga asalin kwalkwalin wanda suke dariya <laughs> suka cika da dariya kai hana dan sanya sanya gaskiya yawa abin da sa nike aske sumata gaskiya ba da wani abu ba amma dan in ji sanyi gaskiya kitso zafin kitso kuma ga zuwa ga komai kullum kina salon ko kuma kana gidan kitso su dinga sa maka amudari kwalkwata da sauransu to wanda kawai dai in aske in cire gashin Aliyu kuma ta haka na Aliyu yana bani kudin aski kullum din sati kau na azan naira da yawa kau du ba askin wanzami nike ba wanda nike ba da naira hamsin hamsin ake min ba a'a askin salon nike. <laughs> suna na Aisha Lawal an fi sani na da um, the hausa igbo girl a tiktok kuma an sanna haka hausa igbo girl because iyaye na asalin yan anambra ne su inyamurai ne cikakken inyamurai masu cin doya <laughs> amma kuma an haife ni a katsina ni ban san business best known to them su suka so suka settling a katsina which is a very wonderful thing for me don an haife ni a katsina na tashi a katsina komi ke ni ma katsina ce kai ina kan ke ai ba mata kawai ke kallo ba kai ni ai katsina ce an haife ni a Sharan pais benan gogalo daidai benan gogalo unguwar kawarare da kun kai gurin ku tambaya ijo ma za ku gani kofan um, kaura katsina na yi my first school primary school a uh, fce federal college of education staff school a wanda ke ɓata garawa asalin kuma katsina sai kuma daga can na san kuma na wuce um, secondary school a evangel college evangel international school sabon unguwa kuma take duk a katsina kuma ssc ina na yi a onward college wanda ke kofar ƙaura layout katsina daga can kuma na wuce huk Hassan Usman Katsina State Polytechnic inda na karanta uh, na Mass Communication ND National Diploma Mass Communication daga can kuma na wuce dutsen ma <laughs> gari masu dutsana dutsen ma can kuma na karanta turanci English language BA English language da na gama daga Federal University dutsen ma he a shekara 2020 na wuce Cross River State nakan yi bota ƙasa wanda kuka sake cewa nysc kuma na gama a wannan shekarar 2021 harsuna da nike guda biyar um, na ibo kekunu mere dinkim na kuma turanci da queen's turanci um, hello what's your name what did you say <laughs> kuma na pidgin mun san pidgin kuma it's, um, it's a variety of english language pidgin shi kuma ne boy, where you dey go wetin you dey talk you dey sai kuma na uh, yarbanci uh, ekaro shedadani shawakpa, kuma na hausa hausa nike ai ko kuma kuna son muku ne ok ina kwana ina yini ina gajiya za ka ci tuwo ni cikakken bahaushiya ce 'yan katsina with my full chest um, abin da ya ja hankali na na fara tiktok don gaskiya ni na son magana na son kawo um, na magana mutane kuma na gani na na son acting It's, it has been one of my biggest passion Ndiga yin film ndiga yin comedy ndiga dai na sa mutane dariya mutane na kallo na kuma suna sha'awar gani na kullum na dan ba su sutin na ba su dariya to gaskiya shi wannan abin shi yasa na fara tiktok amma na kai yanzu hmm, wadai kuma wanda muke um, bidiyo tare to shi abokina ne kuma shi inyamuri ne amma gaskiya yana son hausawa yana son yaren hausa kuma yana son yadda matan hausawa suke da tarbiyya to ina ga abin da ma ya sa muka fara bidiyo tare da shi ya dan ga akwai wani bidiyo da na sa a facebook ya ga bidiyo din sai yakan zo dm ina ya ce to muna yana so mu fara videos tare to a haka kuma muka fara videos together video calls abokina ne maganin kauraye da na koyi maganin kauraye shin ba daga bayan na ga muku ni ka katsina ce katsina fa katsina akwai kofar kwaya masu shan kwaya kwayoyi akwai kofar ƙaura unguwan ƙauraye kuma ni da na ce muku ni haihuwar yar sharan pipes benin gogalo kofar ƙaura tutturur wake ta da ni ya fito fili mana ni cikakke yar kai ko in hada da wannan in ce muku ni yar ƙaura da gaskiya da amma ni yanzu dai na canza na zama mace ni ba <laughs> mai bari a hakan <laughs> samari na nawa ha lalle wai budurwa ba ana tumbe ta samarin ta nawa kada ku ji ba wai duk na ce wai ni kuma dai na ce da ce da fa da ni kaura ce amma yanzu na na natsu na da samarai da yawa akwai Bilyaminu akwai Umaru akwai Darda'u akwai Muhammad akwai Usman akwai Mustafa in ci gaba <laughs> akwai Alhaji to bari dai bari bari bari <laughs> gaskiya wanda na fi gani wanda na fi so gaskiya wanda ke sakan man kuɗi shine alhaji yana sakin kuɗi gaskiya kuɗi da yawa <laughs> in yi kwalliya in yi kitso in yi kunshi in sai sutura kayan shafe-shafe gaskiya alhaji na umaru kaka ji haushi la wai na ce kai ina son su da yawa gaskiya su duk samari na ina son su gaskiya ka tambaye ni abin da ke bani tsoro a rayuwata to gaskiya wannan babbar tambaya ce um, gaskiya abin da ke bani tsoro a rayuwata shine rashin nasara failure rashin nasara a rayuwata ni na kwamma cewa duk abin da na sa rai na in yi wai in samu nasara cikin shi kuma da wani abin ma shine bata mahaifiyata rai ban san in bata mata rai kwata-kwata to gaskiya na abubuwan guda biyu rashin nasara da kuma acin rai bata ma mahaifiyata rai su ne nike gaskiya tsoro a rayuwata a gani na abin da zai kawo ci gaba kuma da nasarori a najeriya shine haɗin kai gaskiya inda muna iya cire suturorin tribalism ethnicism nepotism da sauransu dai gaskiya za mu samu haɗin kai kuma da ci gaba kamata um, uh, for instance to ni ba zan da to zan ce kaina zan kira kaina in yamura kuma zan kira kaina bahaushiya from my parents iyayena in yamurai kuma from my birthplace yake wa'azi na hanyar kasan waje they will claim they are americans so why shouldn't i claim tsiniya to dole i claim it um, baka tsiniya tunda cibiya ta yanzu tana ka tsina to dole ne tsiniya ce so you see in mun ci gaba da wannan unity da cewa ok ni ba asalin nan ba ni ba asalin dan bayarabe ba ni ba asalin yan nufe ni ba asalin kedin ko inda kake muka ɗan dau um, the garment of one nigeria we are nigeria we are not this we are not that to gaskiya you will transform and the transformation gaskiya zai yi mahimmanci gaskiya babban guri na shine ga kaina ina fim in ganni wai na cikin fim na cikin movie a ce wai aisha lawa ita ce kai hollywood nollywood kannywood kowane wood ma kawai dai na san wai in ga kaina ina cikin ne babban guri na wai fi lillahi mata wani irin san banza ne kuke da shi haka shin kada ku ce ma haka Allah ya kikar ku ba wani ban yadda ba ba wani wani irin san banza ne haka kullum kuna nan kuna ta ciye-ciyen kayan maza yau Aminu ya kawo maki gobe Umar ya kawo maki jibi Usman gata um, Abubakar kullum dai ana ana ta turo muku kuna kuna ta ciye-ciyen banza gaskiya ku yi hankali ku yi hankali in ba haka ba sai na yi gol ke <laughs> sai na yi wal